sannan sai Allah subhanahu ta'ala ya dora da cewa wajahidu fillahi dori akan wa'ancan umarni da aka baku a cikin waccan aya da ta gabata ruku'u sujada bautata ma ubangiji shi kadai ba a hada da kowa ba aikata ayyuka na alkhairi dan ku samu babban rabo dori akan haka kuma wajahidu fillahi ku yi jihadi ku yi fafutuka ku yi maza-maza wajen ɗaukaka addinin Allah jihadi sinadari ne na tabbatuwar addini sau da ƙafarsa ma'ana duk musulmin da suke raye ba ƙarƙashin inuwar sun yi jihadi da tsinin takobi suka kafa shari'arsu ta musulunci ba to matsayinsu bai wuce matsayin 'ya'yan kaza sabuwar ƙyanƙyasa da aka ɗauke masu uwa ba fagamniya suke yi abincin kirki ma ba su iya su ci uwar ita ce gatansu ita ce akalarsu ita ce ke haɗa su umbrella da za ta haɗa su wuri ɗaya in ana sanyi ta tattara su gaba ɗaya ta ƙunshe a cikin fuka-fukanta don tausayi da jin kai da kuma yi masu duk gatan da za ta iya yi to sai ya zan ba ta an kashe ta an gane yadda 'ya'yan nan za su kasance? wani ba zai ja wani ba wani ba zai ja gore wani ba kowa ta kansa yake na ga muku in ko kalle za ku ga tsatsagar abinci ma ba su yawa saboda suna cikin kiɗin shi sa kuke ganin musulmin duniya kusan yanzu an mai da su kamar kajin turawa saboda ba su jihadi ma'ana babu wata daula ta musulmi da a sakamakon jihadi ta kahu jihadi na musulunci sai dai daular saudiya ita kuma yanzu daɗewa ta sa ku duba yadda turawa yanzu sun rufar mata sun mata ca an gane ko ta da'ad alai hal umamu sai yadda allah ta'ala ya so kowa ya buɗe fiƙoƙinsa kusan saudiya ita ce ƙasar da donald trump ya fara kai ziyara daga cikin ƙasashen waje bayan ya hau gwamnati suka je suka yi kulle-kullen su suka yi makice-makicen su in za ku yi tuna lokacin da ya koma amerika daga wannan ziyara ya tafi da sakataransa na harkokin kasashen waje majalisar dokoki ta amerika wata irin bakar harara ta yi mashi ta nuna shi wani ma abin tuhuma ne menene hikimarsa da zai ya rasa ƙasa da zai je kai ziyara sai saudi arabia ƙasar da ke ɗaure ma 'yan ta'adda gindi ƙasar da ke kaza kaza ƙasar da duk suka muzanta abin da yake makirci ne na yahuda da ya tashi ya lallashe su ya kuma gaya masu uzurinsa sai ya tura wannan sakataren nashi majalisa ya je masu bayani a ai ku kwantar da hankalinku mu muka san abin da muka samo na nasara a wannan tafiyar ba mu baro su ba sai da suka yarda da mu akan kaza sai da aka yi kaza aka yarjejeniya iri kaza aka yi kaza aka yi kaza sannan suka ɗan numfasa to yanzu kam al'ana al'ana ya donald trump mm. daga nan kuna gani dai har yanzu suna biye ba kakkautawa yau ka ji an saki doka kaza yau an saki doka matan saudiya yanzu kowace mace na da ikon tuka mota mijinta bai isa hana ta ba daga duk lokacin da ka sakarwa mace wata dama to kamar ka kara kiran alfahasha ta matso kusa sannan ku duba an buɗe gidan wasa can an buɗe gidan caci can an yi can wancan can gashi nan kuma ba bari za su yi ba ba suna bincina suna ganin jini suna bincina suna ganin suna ta yin haka sai sanda Allah ya tsaye da su tukuna saboda haka wannan ƙasa ta mu wajibin mu mu ci gaba da yi mata addu'a ta alkhairi Allah ya kawo gyara mai ma'ana ya yi maganin yahuda wanda suke sosai sun halakar da wannan ƙasa duk wasu makirai da ake haɗawa da su ko cikin ƙasar suke Allah ya mana maganin su. ya tsarkake mana wannan ƙasa ta mu ita ce mu ita ce abin mu duk musulmi yana son allah ya kai shi wannan ƙasar ko ya je ya koma ko ya je ya koma saboda addu'ar manya saboda albarkar da allah ya ajiye wurin saboda kuma har wa yau nan ne ƙasar da kaɗai take rike da tauhidi duk duniyan nan ba ƙasar take rike da tauhidi take kan tafarkin ahalus sunna wal jama'a kamar saudiya sai 'yan wanda suke jikinta suna biyayya gare ta irin su kuwait misali eh, haka wani abu makamancin haka irin su yaman gwargwadon hali amma dai ita ce kaɗai ta ciri tutar riko da sahihiyar aƙida ta ahlus wal jama'a a fatawoyinta da suka shafi tauhidi da wanda suka shafi furu'a to a shirin da su suke suke so su yi so donald trump da mataimakansa iri-irin shi littattafan tauhidin ma wai sun yi zafi suna kawo barazanar haɗin kan musulmi na duniya wai ka ji wai daga amerika za a koya maka yadda za ka haɗa kai saboda haka suna zafi-zafi suna kallon wasu musulmi ba a matsayin musulmi ba to Allah ne kallo wasu musulmi a matsayin ba a musulmi ko ba haka bane ba wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab ba haka Allah ta'ala ya ce ba hmm. qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tazru kadme ashe ba ba matsalar ba ta saudiya ba ce sai dai yan qur'anin zan ku canza nan nan farko farkon suratul abin nan suratul munafiquna ko idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna me suka yi ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a menene ma kanu ya'maluna zalika bi annahum ka ka qanasa zalika bi annahum to summa kaji kaji abinda su ba su a faɗi to amma kuma gashi haka Allah ya ce zalika bi annahum amanu summa kuma ma aka yi adabi da summa dan a tabbatar da kafircin ne ya biyo bayan imani da mumine ne sun koma kafirai yanzu mutumin da saboda Allah ya yana ikirarin ya san martaba alkur'ani da dajarar alkur'ani da kima alkur'ani da buwa alkur'ani da wane ne asararun alkur'ani yana muka da awar ya san wannan sai aka yaudare shi aka ce ga wani salati sadara uku da rabi amma kuma adilu sitta khatamatin minan al karim wai in ka karanta wannan addu'ar salatul fati da ka kai ta to kai daidai da wanda ya sauki alkur'ani daga bakara zuwa nasi sau shida aka yi magana suka ce ai falala ake nufi wato aurinsu alkur'ani bai da falala kai da ya ga kamar kun yadda da darasin da ya matsa gaba sai ya ce yana kafa ɗaya ta salatul fati tana daidai alkur'ani sau dubu shida sau nawa don allah wannan girman alkur'ani ya yi kuma ba a nan ƙasar aka yi tsohon da yake kara wannan mai riga ba alkyabba kiri-kiri yana ta tawili ya ce eh ai wannan ba abin mamaki ba ne ba ai kamar kwalbar turare ne da ruwa inna lillahi wa inna ilaihi raji yanzu wani irin ganganci har mutum zai kokarin ya kare shi da aka matsa can gaba aka ce kai ita salatul fatin nan ba ku lura da ita bane da kun lura da kun sha mamaki ya ce ai da za a kaddara a samu al'umma dubu dubu dubu dubu ɗari al'umma nawa dubu ɗari kowace al'ummar tana da ƙabila dubu ɗari kowace ƙabilar tana da mutum dubu ɗari kuma kowane mutum ya rayu sau shekara dubu ɗari shi kan shi sannan a kowace rana zai yi annabi salati kawa dubu ɗaya dubu ɗaya sau kwanakin shekaru dubu ɗari wannan na mutum ɗaya kenan amma duk waɗannan salatocin ban da salatul fati lima ugulika wani salatin can ko ma waye shi ma ko waye shi wai rana ɗaya ka yi kafa dubu kuma a ta raya ka sai ka shekara dubu ɗari don allah tun nan wani wanda ya iya lissafi ya kwatanta min kafa nawa ka yi akwai wani gifted ɗan baiwa in dai magana sau kaza subtraction addition in dai ka faɗi mashi kana rufe baki wala komai wahala abin zai gaya maka kaza ne shi haka yake haka Allah ya halicce shi za ka kan shi ma wani dan jujujujun haka yake amma in dai a tara da kaza ko a ɗeba kaza ko sau kaza ko minus kaza kana rufe baki zai gaya maka kaza ne to ɗayan nan tun ɗaya ya fara tiriliyan tiriliyan kaza na ce to ya ce kai ba wannan lissafin ba shi wallahi tallahi mutumin yana na angon mai yake yanzu kafa dubu sau kwanakin shekara dubu ɗari kuma wannan na mutum ɗaya ne irin shi akwai su su dubu ɗari kuma suka taru suka yi ƙabila ɗaya kun gane sannan wannan ƙabilun su kuma irin su kuma sau dubu ɗari suka yi al'umma ɗaya to al'ummomin kuma su kuma sau dubu ɗari kowa yana wancan aikin ya ce wai in an tara ladan salatocinsu kaf a wa'annan ɗaiɗaikun mutanen a wa'annan ɗaiɗaikun ƙabilun a wa'annan ɗaiɗaikun al'ummomin a yawan shekarun dubu ɗarin in an tara ladan salatinsu bai kai ladan kafa ɗaya ba na salatul fati lima gulika jawahirul ma'ani shafi 139 a rubuce ba yarba ba ko mutum ya yarda da wannan kuma yana jin wai shi musulmi ne sai ka ce musuluncin kayan gidansu ne yiwu dole ne sai ka zauna cikin musulunci inda za ka yarda da wannan sharholiyar za ka yarda da wannan shirman haba malam musulunci ya zama abun wasa haka alkur'ani za a yi wannan renin arzikin sifar allah sifar allah allah ta hadisi yana cewa fadlullahi an gane ko fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqi fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam idan an cire lahi, salatul Fati sa'iril kalam ce ko ba sa'iril kalam ba ce to hadisi ya ce fifikon da zancen Allah ya yi masauran maganganun masu magana kamar fifikon da shi Allah ya yi masauran bayi ne amma dan renin wayo wai kai ana ce kai musulmi wai kai ne za a zo a baka wannan da sunan falala kuma ka ce ka yadda to irin wannan yana nan cinkus a cikin jawahirul ma'ani maganganu irin na fita hankali maganganu irin na katafaran rantsatsun yahudawa amma an jibgo da sunan falala da sunan karamar waliyai da sunan wane ne wane ne duka yana nan a jibge a ciki sai inda karfinka ya kare sai inda bincikanku ya tsaya shi yasa in tafiya ta tafiya masu annabin ma aje shi gefe suke yi ba shi ake ba kamar da abu yazid al-batsami tun a shafi goma sha hudu na farkon jawarar ma'ani juzin farko ya ce akhastum ilmakum an ulama rusumi mayitan an mayitin kabiran an kabirin wa akhazna ilmana an alhayy alladhi la yamut ce to ku malamai ko ma zo kuna wani kuni ilimi ku ilimin namu da koya hannun gajiyayye wancan ya ji ga wancan wancan ya ji ga wannan mu ilimin wajen alhayy alladhi la yamut muke ansuwa wanda ya yadda a wajen Allah yake an so wahayin da yake bautar Allah da shi na ruwan shi da annabi Muhammad kuma kaga ya wuce shi shi sa suke cewa khuzna baharan waqafatil anbiya bi sahilihi mun iyo a wani kogo da annabawa suka zo sai suka tsaya a gefe shi sa shehul islam idan kana nazarin littafinsa alfurkan duk ya kawo irin wa'annan maganganun wa'anda karara suke fitowa fili su ce waliyai suna gaba da annabawa don kawai su daga darajojin waliyan ɗariƙunsu kurin illa iyaka Allah ya sauwaka to jihadi fi sabilillahi shi ke tabbatar da shi addinin musulunci ya zama ɗan gatan addini amma idan babu jihadi to sai dai a ɗan bubbuga a yi abin da za a yi Allah yana ansarka da gwargwadon ikon da ya sanya ya baka shi sa shari'ar da aka yi a zamfara shekarun da suka gabata a wurinmu shari'a ce cikakkiya domin gwamnatin jihar ta yi iya abin da take iyawa ne kuma an kai har an yi haddi watakila wannan sinadarin da kuma shugaban gwamnatin a lokacin ƙaunar da yake ma bayan allah da tausayi da yake ma bayan allah watakila shi sa har yanzu mutuncin shi bai zube ba politically har yanzu yana da mutuncin sa in ka fito takara sai ka raba da hoton shi yau shekarar shi wajen goma sha nawa rabon shi da gidan gwamnati ya taimaki jama'a bai gina tituna ba don haka ina ganin kuskuren 'yan siyasa da za su dukufa su ta gina ƙasa su ta gadoji su ta tituna su ta wani gine-gine amma ku bar mutane da yunwa haɗari ne wallahi barin mutane da yunwa haɗari ne yana jawo hushin Allah in za ka gina titi ka fifita mutanen da za su ka fifita mutanen da za su bi titin akan titin tukuna ka yi ƙoƙarin magance musu matsalolinsu da damuwarsu ƙananan 'yan kasuwa a ba su jari a ƙarfafa su ƙananan 'yan kwangila a matso da su a ba da ƙananan kwangiloli kuɗi su rika yawo hannun mutane ba ku rike dukiya ba ku kun zo rikon amana ba rikon amana ku mutane su mutu da yunwa haka ake rikon amana ba ka barin mutane da yunwa ka ce ka zo tsaron dukiya tsaron dukiyar me shugabannin da suka yi fice wajen adalci a shugabannin kai duk alkhulafa rashiduna sun rika raba wa mutane kuɗi a hannu don su toshe bukatunsu da suke da su in an ga kai talaka ba abinci ba gaba ba ba kuɗin za a ɗauko a baka in mai sana'a ne a taimaka maka a sana'arka umar dan khattabi bilis yake sawa idan an zo mausim mutanen nesa sun zo aikin haji ko umra sun zo aikin haji abin nan sun zo zai ce kai ku zo ku ni litsin talakawan garinku shine har wata ran mutanen hims ya ce ku zo ku ba ni litsin mutanen garinku talakawan garinku suka kawo list da wane da wane da wane har sunan gwamnan da shi ya naɗa masa ya tura masa a matsayin gwamna sai gashi cikin litsin takardar umar ya zo na ina karantawa sai ce ah na ga wani sunan shi amiru sa'id ibn amir jumahi waye sa'id ibn amir jumahi a kasar a garin ku ce a gwamnan mu mana yanzu gwamnan gidan shi ba a tuwo sau uku a rana ya ce ba a yi ya fashe da kuka nan da nan walfauru da gaggauta farallin farilla ne in ji kabiru gombe aka haɗa kayan abinci da dukiya ma maɗuɗu aka tafi da ita garin hims aka je gidan gwamna aka sauke dukiyar aka yi ta rabawa mutane sai ga wata tarin dukiya ta ta rage gwamna ya ce to wannan fa duk waɗanda aka yi litsinsa an kai musu amma ga wata mai yawa ta rage wannan ba sai aka ce magona wannan naka ne amirul mumini ne ya ce a aiko maka ya fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa matar shi tana cikin gida hankalinta a tashi ta wuri me ya faru ya masoyina ya gwane ne rabin raina me ya tayar maka da hankali shin ka ji labarin amirul mumini ne ya rasu ne yace ce aje wannan magana musibar da ta same ni ta fi wannan ta fi mutuwa amirul muminina to an afkawa musulmin wani gari ne an karkashe su gaba daya ya ce duk musibar ta wuce wannan to ka gaya min masoyina me ya same ka me ya ta maka da hankali yace ce kin min alkawari za ki taya ni maganin musibar da ta same ni in na gaya maki ta ce na yi ma alkawari da ya ji ta nuna ta yi alkawari za ta taimaka mashi kuma kun san zuwa laraba mutum ya tare alkawari bare ko musulmi da ya ji ta yi alkawari sai ce wai kin ga wannan tukuna dai tukuna da ko takarda shi ma sai ya shiga tuno talakawa talakan wuri kaza ta ila wancan raban na amir lumini bai kai ba wai wannan bala'in shi aka kawo mu wai sa a gidana mutuni da ke tun da nake a duniya na taba ganin musiba irin wannan saboda haka kin yi alkawari za ki taya ni ɗauko takarda gidan wani gidan wani gidan wani sai da aka gama raba wannan abincin kaf da kuɗin da aka kawo mishi sannan hankalin shi ya kwanta kawai dai abin da muke so mu tabbatar a nan tsuke bakin aljihun dukiyar gwamnati ba hikima ba ne ba kuma adalci ba ne kuma zai jawo muku baƙin jini saboda haka wannan kiran har shugaban ƙasa muna mashi domin shi ma yana daga cikin ɗabi'arsa irin wannan maƙeƙen ana ga kamar gwaninta ce ba gwaninta ba ce sam sam ba gwaninta ba ce dukiyar al'umma kake gadi da ita al'umma ɗin tun da kayansu ne dole ka nemo hanyar da za ka miko masu kayansu ta hanyar da ta dace ba wanda zai tume ka in kayi haka ya banka ma za a yi ka dinga jin muna zuro maka addu'a kuma har zuci yanzu da na roman manyan addu'a da harshe ne dan ka ji kawai barai mutum yana dudduba yadda zai rike iyali gida na nema ya gagara wai a ce wai ana tattalin arziki ana tattala wane ne wane ne a turo mana dukiya mu ma mu ji daɗi saboda haka wajahidu fillahi ku yi jihadi domin ɗaukaka addinin Allah ku yi iyakar abin da za ku iya alamomin addinin Allah tutar la ilaha illahu ta ɗaga wa'azi ya kai ko'ina muna son mu shiga karkara mu shiga lungu mai da'awa da'awa sai da dawa ba za ku rike dawa ba ku ce kuma muka so kuke mu shiga dawa saboda haka dole ne a samo hanyoyin da za a taimaka ma talakawan ƙasa tsanani ya kai tsanani wahala ta kai wahala kasuwanci na nema ya durkushe saboda ba jari ɗan kasuwa ƙarami idan ya fita sai ya fita ya wuni bai cinikin naira ba kuma dole gidan shi a ci to ya zai yi idan ya tashi cinikin sai ya cinikin da bai wuce bukatun gidan ba shi sa kuke ganin dan taimakon marayun da ake nema sai ga wani lokaci abin na ƙasa yana sama yana ƙasa kamar takun sakan masaki wani lokaci a dan daga wani lokaci a daga wallahi mutane ba su da kuɗi ne ga mu gaskiyar magana kuma laifin gwamnati ne gwamnati laifinki ne ba a cewa yanzu gwamnatin ƙasar nan ba ta da kuɗi mu a ganin mu tana da su tunda dai tun da aka zo ake tatsa ake matsowa ake motsowa ake tsotsowa To, where are they? saboda haka wallahi an ji tsoron Allah ka tausaya ma kai Allah annabi sun salama cewa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama Allah bai yadda a takura ma bayan shi ba wallahi duk wanda yake gigirin takura ma bawan Allah da kankan dan kawai amfani da kujera wallahi Allah zai takura mashi ko ba dai ko ba muna muku fatan alheri amma kuma muna fatan ku ji tsoron Allah ku ɗauki wa'azi ku yi abin da ya kamata ku turo duke ko za a ce dan zaɓe kuka yi mu mu ci abin nan mu je mu zaɓen yawwa in ma ba ku turo ban Allah ya so za mu fita mu zaɓe to amma ba ku sani in mun yi zaɓe ba akwai damar da annabi ya bamu wallahi talla akwai damar da annabi ya bamu kuma sai mu amfani da ita mu ce allahumma man waliya min amri ummati shay an fashakka alaihim fa alai annabi ai ya ba mu wannan damar ko bai ba mu ba to amma dai kafin a ya kamata mu fara aikawa da nasiha ehe gwamnoni gwamnoni da yawa daga cinsu sun tsuke bakin aljihu ƙananan hukumominsu ba su samun komai sun bi sun dabaibaye kai tsaye rabano yana shiga aljihun gwamnati amma kuma gwamna ka hana mutane sukuni gwamnoni yawancin gwamnonin nan ba su da tausayi yawancinsu na gaya muku yawancinsu ba su da tausayi saboda haka annabi salo yana cewa inna allaha udi ala ribki ma la udi ala laun hmm. Allah yakan bayar da abin da zai bayar sanadiyar rangwantawa da sassautawa irin abin da ba zai bayar ba an an an takura an kuntata an tsuke sai Allah ya hana ai kayan nashi ne gaba jiya muke bayanin bayan Allah har kafirai ma Allah yana kishin su a yi ka zalunce su ba kafirai shi ko da kanshi ce abokan gaba shi ne amma a ta huskacin mu'amala ba a daka takura musu ba a daka kuntata musu ba to bare kuma musulmi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin